Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta. ta hanyar zamba cikin aminci gadon marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya yancin ɗan adam da dai sauransu a yau za mu waiwayi batun turliyoyin kuɗin Muhammad B. Alhassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun ɗan kasuwar harkar man fetur ɗin nan Muhammad B. Alhassan daga jihar Nasarawa, wanda tun kimanin shekaru bakwai kuɗinsa da suka kai tiriliyoyin naira suka makale a bankuna, da hakan ya mai da shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja. Don har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta binciki lamarin don yi mana ƙarin bayani. Tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani ɗaki lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi don jin ainihin abin da ya makalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad B. Alhassan ya dawo shirin nan riƙe da takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke, inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Legas, bisa buƙatar gwamnatin Najeriya ya sa aka riƙe kuɗin. Alhamdulillah sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, ciyaman na Fahamu Global Investment Limited, wanda na ke korafina ga mutanen kasa da na ciki da na gida da na wuje su kamu a gaji. Yau nan tun da aka shiga wannan shekara watan na farko Janawari kenan ko? To, na ke korafin kuma Voice of America ta ɗauki magana taya da yada a duniya gabaki ɗaya ga hali da nake ciki, amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba Wato Muhammad eh, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki? Eh, na tafi bankuna na guda biyu zuwa uku. Abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani me yake kira takardar da aka kawo musu federal government ne ta rubuta musu cewa daga federal high court lagos da shi ne ya kawo musu a sa restriction a sa wannan restriction a cikin asusu na na bankuna na gaba daya to wannan justin tg ringim shi ne wannan justin da ya kawo wannan takarda an rubuta shi ne daga federal government to so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan federal government ne ta kawo musu wannan daga kotu saboda haka in kuɗi nan da a sake kuɗi nan sai dai in je federal government ne za ta sake rubuta musu Bankunan guda nawa ne bankuna sun kai goma sha bakwai wani najeriya kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗinka a ciki duk waɗannan bankuna goma sha bakwai manyan bankuna goma sha bakwai na kasa duka ko ajiya na a gurin a cikin asus kudade ne ne hakki ne ne wanda aka sa amma in haka ne muhammad bin alhassan idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta tun wancan lokacin kai mai sa baka ɗau mataki a kai ba e to ni san lokacin da ne ba su gaya mun cewa wata kotu ne ta kai wannan takardan ba sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage mutane suna kawo korafi su suna ce Allah wadar ya aka yi sai na bankunan daya daga cikin su ya ce eh ga shifa fa dalilin da yasa muka kulle ma asusu sai kuma suka nuna mun takardan ga takardan da aka bamu ba da sauran ba ne amma ina sa a sake waɗannan kuɗaɗe gwamnati ta rubuta musu su za su saki waɗannan kuɗi. Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kayi? To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwaya ɗayan da suka ce ne a cikin abin ban mamaki za a gani a cikin takardar ba su rubuta sunan Fahamu Global Investment Limited a cikin wannan takardar ba. a cikin takardar ba su rubuta sunan muhammad j alhassan ba a cikin takardar sai dai sunan numban akamti na nasu suna kawai aka rubuta a ciki kuma lambobin da gaske su ne eh lambobin da gaske su ne a cikin wannan takarda wanda aka rubuta gwamnatin najeriya wa ita ne kuma ta shiga da kara kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kenan ciki su ne masu kariya masu kariya to kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna za su kare tunda ba kuɗaɗe ba nasu bane kuɗaɗen na wani su iya kamata ne a ce an sabin na da takarda ni kuma su zan kare na a tambaye ni kuɗaɗen nan ya kai ka su ya kai ka same su tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu ga kamfanin da muke harka da su na mai na kasashen da na yi na duniya da kasashen larabawa da kasashen kuma rasha da kuma nan gida wanda duk ayyukan da na yi ga shi nan fili wanda mutum zai iya google nashi ya duba kuma duka kudaden nan sun zo kowanne ya zo da clearing hashin shi kuma na riga na yi soft proof to kuma ba ni da laifi babu komi kamar fbi sun riga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi na dss da interpol duk waɗannan jam'an tsoro wanda suke bincike sun gaba bincike su amma har yanzu nan ana cikin abu guda ɗaya ina kawo ina ta kuka ina ta kuka amma ina masai na daɗin najeriya Amerika fa ku tuna inda kuɗaɗe na suna zuwa daga gurin ba su walakanta ne ba sun san mutunci ɗan eh, citizen ɗan ƙasa germany bata walakanta ne ba canada bata walakanta ne ba china bata walakanta ne ba da sauraren kasashen duniya ba su walakanta ne ba united kingdom bata walakanta ne ba neman da na black na ɗan nigeria amma wai gida ƙasa na wanda iyayena da kakannina duk yan najeriya ne a yau a zana mun waɗannan cin fuska saka ce ni ne na kaina. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tun da mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na tiriliyoyin naira. Kwamarin Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar. da gaske ne kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara bakwai wannan abu ya faru kuma muke ta bi abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasiƙar da dama muka rubuta mar cewa tabbatar da cewa mun samo wato sahihan wato shaidu saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba wato yana ce mana ya rubuta efcc kuma efcc sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba To abin da zai baka mamaki Alai Nasiru sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan Allah ya ajiye kuɗaɗensa. Sai muka gano cewa a bankin Eko bawan Allah nan yana da kuɗaɗensa a gurin sai muka ga cewa su rufe wannan kuɗi. Muka ce musu ah wai waye ba ku ma umarnin rufe wannan kuɗi. To abin da zai baka mamaki sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubutu a rubuce. wanda muka rubuta a rubuce A sai gashi reply ɗinsu sun nuna mana cewa ai wannan kuɗaɗe to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle lalle su rufe wannan kuɗaɗe. Ah, muna da wannan takarda na kotu. inda akwai wanda ake kira wato justice uh, tijjani uh, da yake federal high court a lagos uh, tijjani wato ringim shi ya ba da wannan umarni kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana uh, aka ba da wannan court order to abin da zai ba muka mamaki uh, a uh, cikin takardar ne kuka gani ko kuma uh, kun samu wasu bayanai ne na daban a cikin wannan takarda muka gani alai nasu yawa bisa da shaidar wannan takarda yawa bisa shaidar wannan takarda yanzu magana nake da kai ga takardan kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi to abin da zai baka mamaki shine ina aka taɓa kuɗi na na banki yana ajiye a tafi kotu a je a ɗau takardar da za a rufe wannan kuɗi ba a sanar da ni ba kuma ba a rubuta mun ba kuma abin da zai baka mamaki a takardar nan babu laifin da na yi kenan babu laifin da shi wannan wa Allah yi a wannan takardar da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi kuma ina mai tabbatar ma Alayi Nasiru babu wanda zai fito ya wa yawa Najeriya ƙaryan cewa yana binta irin wannan makudan kuɗaɗe da yanzu ba a ɗaure shi ba to ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncinsa a wulaƙanta shi kamar yadda na gaya maka ran da aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili da muka ji haka na je ni ina daga cikin da suka karɓo shi da muka je menene laifinsa efcc ba su iya gaya mana ba to muna kiran shugaban ƙasa tunda ya gaya wa 'yan Najeriya shi shugaba ne adili to ya fito ya tabbatar mana da adalcinsa. Masu sauraro, kun da ji halin da ake cikin da wannan batu. Haka kuma kamar yadda watakila aka ji a baya, gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure, Muhammad B. Alhassan ya alkawarin biyan Najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗinsa. Har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin fahama. Sai aka da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru da Mel kaya. daga nan birnin Washington DC. Nisar fila hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya.